Jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba zargin garkuwa da gonaki da ake wa hakimin yamman kwanta gora a jihar Nejan Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. shirin zai sauka a jihar Nejan Najeriya, inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali a yankin Tungan Kawo ta ƙaramar hukumar kwanta-gora Sakamakon wani yunƙuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni, da ake zargin wani basaraken su yayi. Lamarin da ya faro ne tun daga damunar bara, kamar yadda bayanai suka nuna cewa hakimin yamman gora Alhaji Aliyu Ma'azu, da wannan gari na Tungan Kawo yake ƙarƙashin ikonsa. ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a ambaci sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira dubu ɗari biyu ga kowace hekta guda idan har suna son a bar su ci gaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawansu ya haura kadada dubu guda da aka lissafa za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira miliyan ɗari biyu da yanzu haka waɗannan manoman suka fara bashi naira miliyan talatin da shida. kamar yadda wasu daga cikin waɗannan manoman suka tabbatar wa wannan shiri. Malam Awal Abdullahi shi ne ya fara yin bayani a ƙungiyance a madadin sauran waɗannan manoma. Sunana Awal Abdullahi, amma wasu sun sani na da lawari ɗan gona a nan tungan kawon kwanta gora. To abinda an matsalar mu mu dai manoma ne, kuma noma ne muka gada iyaye da kakanni. Kuma ni da na tashi gidanmu noma na san ana yi da kowa wanda ke nan noma dai ne sana'ar mu a takaice muna cikin haka ne iyayenmu gonakin da suka gada muna to hakika mun ji ana kiran dajin bature dajin bature mu dai ni dai kuran tashi dai ban sai da wannan maganar ba amma naji ana kiran dajin bature to karshe akwai wani lokaci da ya zo sai sarkin sudan ya kira mu wancan mai wafati ya ce dajin nan da ake kira marigayi sa'idu na maska sa'idu na maska ya kira iyayenmu don ba mu aka yi ba ya ce dajin nan da ake farin na kamfani ya mayamma da iyayenmu shi su je su ci gaba da aikin kowa inda ya san gonar shi je ya ci gaba da aikin gonar shi to muna nan muna aiki har iyayenmu wasu yanzu duk ba su zuwa daji mu ne muke zuwa daji muna nan dai muna aikin mu ba wani tashin hankali sai bara bayan mutane sun fara shukoki a gona sai kawai muka zo muka ji labarin ai ga kamfani ya dawo shi wani kamfani ne wannan to mu ba mu san kamfanin ba gaskiya kuma ba mu san wanda a kamfani ba ko ba hali ba sai aka ce mana ya dawo kuma ya zo yana buƙatar wurin shi wane ne ya ce muku kamfani mu mun samu labarin ne ga shugabannin mu irin hakimi hakan ga gare shi muka ji sakon kamfani ya dawo wani hakimi kenan hakimin garin tungan kawo dama yana wakiltar mu ne melehe tungan gari da nan kawo to gare shi muka samu labarin kamfani ya dawo yana buƙatar wurin shi to muna gana abin kamar wasa muna gana abin kamar wasa har muka ga mutane sun fara shiga daji ana nunnuna musu wurarenmu ana faɗin su zo su yi aiki wani mutane ne kuka gani mutane dai ga, su dai baki dai ne wasu daga cikin irin tungamawa haka da sauransu sun dai shigo cikin dajin mu ana auna musu wurare ana faɗin za su aiki bayan alhali wa'ansu sun yi shuka wa'ansu sun kone kara za su yi shukoki a gonarsu to muna nan dai a ah, muna ganin magana ga ta matsa har daga tan mu suka ji wata ranar da ni da daga ci mun taba zuwa dajin nan ranar wata juma'a muka tarar da ga mutane nan cikin daji an ce wannan dan birnin kebe ne an bashi helta hamsin wannan dan tungamawa ne an bashi helta hamsin wannan dan kwanta gobe ne an bashi helta hamsin a cikin gonakan namu cikin gonakan namu har na ga motoci sun fara noma a cikin gonakan namu wa'ansu gonakan ma an yi shuka suna nome mm, shukokin mutane a takaice dai ce al'amarin gafa zai ɓaci ko kuma in ce ya ɓaci menene mafita to muka zo muka yi shawara aka ce ƙarshe dai wuraren na in muna son kowa ya tsaye da shuka a gona shi to sai mun ɗauke shi kira'i aka zo mana aka ce duk helta za a auna kowace gona duk helta da ke gare ka za ka bada dubu sha biyar idan helta biyu ne dubu talatin idan helta goma ne za ka bada dubu ɗari uku haka dai muka ji muka yarda saboda babu yadda za mu yi ko ba gaskiya ba haka muka ce to mun yadda za mu ɗauka haka aka zo aka auna gonakin mu kakaf a takaice dai aka zo ana karɓar kuɗi to bayan an gama wannan talafa kuma sai aka sake yunkurowa kai wurin nan dai an fasa ba da kira'i sai da shi za a yi sai da shi za a yi eh. abu kaman wasa muna jin labarin an ce helta za ta yi to 150 kai karshe dai gaskiyan magana aka ce mana helta 200 ne 200 eh to abin ga muna ganin dai ba da zamu yi suka zo suna gwama mu suna gwama mu suna matse mu har karshe dai suka ce idan ba mu sayi gonakan nan ba to hakika za a sayi mai kuɗi gonakan nan waɗannan manoma dai sun tara tare da biyan mai garin nasu zunzurutun kuɗaɗe har naira miliyan shida, duk a ƙoƙarin ganin an ƙyale musu gonakinsu. Haka zalika wasu daga cikin manoman sun yi bayani ciki har da wata mata mai riƙe da marayu shida da suke noma a gonar mijinta da ya rasu tun shekaru biyar da suka gabata. Man ga asuna na Hafsatu. Hafsatuwa. Hafsatun Salihu nan garin kawo. Na'am to kina cikin masu wayannan gonaki? Ina cikin su. Na'am ke kamar hekta nawa gare ki? Kamar litta shidda son ka ce son ka auna amma da an ka sake aunawa kuma an ga litta biyu an ka gani. Da yan digoguwa an ka gani. To wanda me zaki ce game da wannan matsala gashi an gano dai akwai ah, wani abu daban. To abin da ni ce dai gwamnati nan ta taimaka mana. Ni dai na dai ba da kuɗi. Nawa kika ba da? Abin ni suwa dubu ɗari uku da talatin da hudu ni suwa. Kuma ban da su kuma ina tare da marayu. Mijina ya rasu. Ke wannan gonar take kin gada ne koko? Na mijina na ya gada na uba ne na. Ya gada. Ya rasu ya ban da su muna duke muna noma an ka mana. kuma ba da kuɗin na rancen su ni kuma haɗala yanzu ban biya su ba to sai ga magana kuma ta faɗo magana nan ba haka take ba haraka nan cutuwa ta to shi yasa ni taho a taimaka mana don Allah da annabi gwamnati taimaka mana a mai kamar da kuɗin mu kuma a ba mana gonakin mu mu gyara ke ma shi wannan hakimin shine ya karɓi kuɗin nan eh gidan shi ma kuma ko shi ya taba kira na ba guda ba in ina san wurin nan wa an sa hada ta ni a taimaka mini in ni ɗeba masara da a cikin gona in sai suwa an ba da kuɗin an ka ce ba a yi haka nan in dai ina sai in ba ni sai za a amsa wurin nan shi da kanshi hakimin ya kira ke tabban ba guda ba ma gidan shi na ta ba guda ba yana kira na gudun na hoza a sai sai ni ce mishi ba ni da kuɗi ina gani ina faɗa abinci ina tare da marayu an ce to in baki da kuɗi za a ba wani sai ni ce to a bari in shiga jama'a ni shiga jama'a ni ranta kuɗin nan nufai kuma haɗila yanzu kuɗin nan ban biya su ba dan duka duka masara nan abin ni samu buhu bakwai ni samu na masarar ni samu wake buhu biyu alhaji ibrahim kawo abin da ƙorafe mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun cin mu ƴaƴan muna noma wurin to muka zo kuma yanzu gashi da baya ga magana ta biyu za mu sayi gonakin ɗin to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana mu manoma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi kuɗin da muka ba su kuma muna son muna ta taimaka mana a da mana kuɗaɗen mu saboda kuɗaɗen da muka ba su a wasu abin da suka ci ba su da shi wasu ma da ce suka yi yanzu kai kamar kana da hekta nawa a wurin ni hekta goma sha ɗaya gare ni kuma an ce ka tashi ko kuma an ce in tashi in ban da kuɗin zambiyan in kuma da kuɗin zambiyan su in biya in eh, shekara nawa kana nuna wannan hekta goma shekara yanzu ya kai shekara arba'in kuma kai ma ka gada ne ni ma na gada ne ko da aka kahin ana noman wurin kuma ni karan kaina yanzu ina ganin shekara yanzu ina sittin ko in abin da a kira mu a korafin mu gona ta taimaka muna a bar mana wuraren mu saboda goma dai mun san mai yi ne kuma ya sa alfarmar talakawa to mun talakawa mun kawo kuka ga a taimaka mana a bar mana wuraren mu kuma abubuwan da muka ba su a maida mana abin sunana muhammadu sani tungan kawo muhammadu sani ah, kana ɗaya daga cikin masu wannan gonaki da ke da wannan korafi ƙwarai da gaske ina daga ɗaya daga ciki saboda kamar kai hekta nawa gare ka ni hekta da garin saboda gidanmu muna da yawa muna da hekta ciki da yawa kuma ciki muke ko da aka haifan dai na tashi na aiki ana ana aiki wannan wurin shekarun ka kamar nawa kenan zan kai shekara 60 to hekta nawa gare ku a wurin gaskiya akwai bangare guda ma inda muke da hekta goma sha hudu mm. akwai inda ko auna shi ba a wari ba ta kwanci shi ma yana helta yana helta 25 ko 30 kuma kana cikin wanda suka fara bada kuɗi muna cikin waɗanda muka bada mu ne ma jagoran mu je saboda kada wurin ya kuce mura kaman kai nawa ka bada to ni abin da ya baya miliyan uku da yan sauransu to ni gashi akwai matsala menene korafin to abin da ya korafin mu mai girma gwamna ya taimaka muna saboda mutum ne mai adalci dama muna neman Allah ya kawo mana irin su kuma Allah ya kawo mana muna neman ya taimaka muna ya mai mana da gonakin mu da abin da muka bayar a taimaka muna saboda muna tare da yara abinda a korahin mu kenan mai girma gwamna ya taimaka mana ya dawo mana da gonakinmu tunda mutum ne mai adalci bayan jin ƙorafe korafen waɗannan al'ummomi ba a tare ɓata lokaci ba wakilinmu mustapha nasir batsari ya kira hakimin yamman kwantagora alhaji aliyu ma'azu wanda talakawan suka zarga da karɓar kuɗaɗensu da gonakinsu domin ba shi damar jin ta bakinsa ga dai yadda suka yi. Ayyuma da kusa. kai da barka da dare. Yawa. sunana mustapha nasiru batsari daga sashen hausa na murya amurka voa Allah ina magana da hakimi ne ko aliyu mu'azu eh an kai da ya kuri da Allah akwai ishu da yasa dole sai na neme ka na me kenan akwai wani ishu na mutanen tungan kawo da suka zo gurinmu mu suka dan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakin su wannan bayanin kuma ai ba wuri na zaka ji shi ba ko to ai eh. sunanka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole ne mu ba ku haƙƙin ku eh to haka ne amma dai komai da komai an mika mu ciya mana local government na da magana na wurin yanzu ba abin da zaka ce akai to kuma dai ba wani labari eh ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su na na gode to Allah taimaka gaskiya ji ta bakin shugaban karamar hukumar kwanta gora kuma ba nan kaɗai ya tsaya ba sai da ya dangana da gidan gwamnatin jiha amma saboda karancin lokaci idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni fili Hashin Gumal ke cewa muka sauke lafiya.